baki mai yanka wuya. jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ce tsofaffin gwamnonin kano da Niger, kwankwaso da babangida aliyu ba su koru daga jam'iyyar ba manazarta na bayyana ra'ayin cewa yankin sahel na nahiyar afirka ya yi babban rashi na gwarzo marigayi shugaban kasar chadi idris debi. Jama'a Assalamu alaikum. Idan masu saurare za su iya tunawa a shirye-shiryenmu da suka gabata, wani bangare na jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. A makon jiya ya fitar da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakan ko ya biyo ne bayan takaddamar da ta kunno kai a lokacin taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma da aka gudanar a Kaduna. wanda kuma ya yi sanadiyar ɗage taron ba a cimma matsaya ba sashen shugabancin jam'iyyar na jihar kano da suka ba da sanarwar dakatar da kwankwaso sun zarge shi da yin amfani da 'yan ta'addar siyasa wajen tarwatsa taron ta hanyar yayyaga takardun jefa ƙuri'a da farfasa akwatunan zaɓe tun kafin a soma jefa ƙuri'a a zaɓen takaddamar ta samo asali ne a yayin zaɓen mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da yankin na arewa maso yamma tsakanin bangaren na kwankwaso da ya tsayar da ɗan takara da kuma bangaren tsohon ministan harkokin waje aminu wali wanda shi ma yake da nashi ɗan takarar an ruwaita kwankwaso yana zargin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da ƙoƙarin mara wa ɗan takarar bangaren wali to amma kuma tambuwal ya musanta zargin yana mai cewa buƙatarsu shine a bar jama'a su yi zaɓin ransu ba wai a ɗora musu shugaba ba. Tun kafin wannan kuma a wata takaddama makamanciyar irin wannan a jihar Niger. Wani bangaren shugabannin jam'iyyar a jihar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu. Shi kuma bisa zargin yin zagon ƙasa ga jam'iyyar da ya haɗa har da taimakawa wajen kayar da tsohon shugaba Goodluck Jonathan a zaben da ya gabata na shekara ta 2015. To sai dai a martanin da ta mayar uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ce san waɗannan jigajigan nata ba su koro ba. a ta bakin sakataren rikon ƙwarya na jam'iyyar ta pdp na ƙasa umar ibrahim tsauri maganar korar wasu manyan jigajigan ko ƙusoshin jam'iyyar pdp da ake cewa an yi to wannan mu a wurinmu labari yake domin in ma ya zo a uwar jam'iyya sai dai ya zo a matsayin labari don mi mu jam'iyya ce mai ra'ayi iri ɗaya Eh, wadda take ba kungiya ba ce wadda wancan ya zo wannan ya zo wannan ya zo na akwacin mulki mu jam'iyyar siyasa ce wadda irin wannan abin baya ba mu tsoro amma abin da nake so a sani shine jam'iyyar pdp na tsarin mulki tana da ka'idoji su waɗannan waɗanda aka kora tsarin mulkin mu na pdp bai ba wani sashe na jam'iyyar pdp ya kore su ba sai wa jam'iyya membobi ne na kwamitin zartarwa na ƙasa mm-hmm. na jam'iyyar saboda ka ba a iya kore su daga ƙasa sai idan sama ta amince don haka wancan kore da aka yi jam'iyyar pdp da sa'an yi ta ba sa'an nan kuma suna nan a matsayin 'yan jam'iyyar pdp yadda aka san su kuma babu canji wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta pdp ta ce tana ƙoƙarin kafa ƙaƙƙarfan shugabanci da zai kai ta ga nasarar fafutukar da take yi na kwace mulki daga jam'iyyar apc a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 akan haka na tambayi ibrahim tsauri anya wannan bai zama wani cikas ga samun nasarar yunkurin na jam'iyyar ba maganar cewa ko wannan abun zai tada mana hankali to na faɗi wannan cewa mu jam'iyyar siyasa ce ba ka zo na zo ba ra'ayin maɗaya ne rikicin cikin gida irin wannan baya ba mu tsoro in ya taso abin da muka yi shine mu zauna mu kira dattawa masu mutunci da kima da sanin ya kamata su zauna su gyara abubuwan da ya kamata a gyara wanda ke laifi a bashi laifinsa wanda ake za a yi faɗa ya mashi faɗa wanda a saita a saita shi sa'annan wanda a ba shawara a ba shi shawara so ina ganin wannan abun mu kamar kwalliya ne gare mu ba zai taɓa girgiza mu ba domin mun sani cewa duk ɗan najeriya a yau wanda ke da rayuwa a jikinsa ba zai zaɓi jam'iyyar apc ba domin ara abin da ta yi amma wannan ba zai sa mai ƙasa a gwiwa ba mu tsaya mai shiru a muna nan muna gwada ma 'yan najeriya irin halin da suke ciki da kuma ya sa su cikin wannan halin da kuma hanyar za su da su fita wannan shine matsayinmu kuma ina tabbatar maka a kwace goruba a hannun kuturu kawai taɓawa za ka yi ta faɗi a ranar talatar nan ne nahiyar afirka musamman a yankin sahel aka wayi gari da wani mummunan labari na rasuwar shugaban kasar chadi idris debi itno wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulkin kasar debi ya rasu ne a bakin daga inda yake jagorantar sojin kasar wajen yaƙi da 'yan tawaye kwana ɗaya bayan da aka ba da sanarwar cewa shine ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a wa'adin mulki na shida tuni da manazarta lamuran siyasa suka bayyana rasuwar a matsayin babban rashi ga yankin na sahel wanda ya yi rashin gwarzo kuma haziƙin shugaba abin koyi ga sauran shugabanni sakamakon mutuwarsa a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kare martabar ƙasarsa tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar ibrahim yakuba ya yi mu'amala da marigayi idris debi shugaba ne mai kuzari habba iyaka ya yi zarumta game da ba da iyan cadi su je ƙasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu ƙasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su. Ka san ake cewa 'yan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirki to gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin afirka ta yamma akwai matsala ga yankin sahel saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa misali kamar najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta to in ka diba su ma abin da suke ciki na kan ji alabai to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa maba da mama bisa magana tsaro ta yankin kai an yi asara an yi rishi babba kuma allah ya sa can ta mishin shi ma dai mai fashin baki a kan sha'anin tsaro a yankin na sahel alkasum abdulrahman ya yi tsokaci a kan ƙoƙarin idris debi wajen yaƙi da ta'addanci babban tashin hankali ne ya samu ƙasashen afirka ta tsakiya da afirka ta yankin sahel saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kan shi nauhi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya kuma mutum ne mai magana guda mutum ne mai karɓar shawara Eh, daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi shugabannin kasashe da sauransu kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar kasar shi ma saboda neman zaman lahiyar afirka don ko wasu abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba da ya samu bintuko man fetur a ƙasar shi sai ya mai da hankalin shi wajen makamai kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina sai ya zama kamar shi ne garkuwa a ƙasashenmu a yaƙi da 'yan ta'adda to ka gani ma cikin mm, yaƙin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma banda ma sojin ne shirgabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga eh, bai ya shakkun ya tahi tunda soji ne kuma yana da zuciya ta soji to kaga dai wanga gaman wanga tawayen eh, ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abinda za a ce alhaji ji kan ran eh, shilgaba da biyu A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Tuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.